yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya karbi jagorancin shugabar kasar jamus angela merkel tare da tawagarta a wata ganawar da aka yi akan mu'amala na cinikayya da bunƙasa bangarori na diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu da kuma duba hanyoyin da za a bunƙasa sha'anin noma a cikin najeriya ga kaɗan daga cikin ya ƙwarƙwarriyar kaɗe-kaɗe da raye-raye da aka yi wa shugabar a lokacin da za su fara ganawa da shugaba muhammadu buhari 'yan bigala da kaɗe-kaɗe kenan da ke hadar gwamnati waɗanda ke yi wa baƙi hidima idan suka shigo najeriya domin gana da shugaban muhammadu buhari suna baje kolin su a lokacin da za a fara wannan ziyarar da yake minista mai kula da sha'anin kasashen waje na najeriya ya bayyana manema labaru cewa an shimfiɗa ko sa hannu a yarjejeniyar guda uku da suka shafi sha'anin noma da cinikayya da kuma bunƙasa sha'anin ƙere-ƙere na motoci da na'urori na zamani na tuntubi malam garba shehu domin jin ƙarin haske dangane da waɗannan yarjejeniyoyin da aka rattaba hannu ko kuma ake sa ran za a tabbatar da su da shugabannin biyu suka amince da su shi sha'anin motocin volkswagen kamar burin shi ne a ringa kera su a nan najeriya ba wai a kawo taya a kawo wili a kawo kujera a ɗaura a nan najeriya a hankali a hankali za a fara kokarin a kera ta a nan gida najeriya na biyu kuma yarjejeniya shine wani bashi da za a kawo daga can don taimakawa ƙananan manoma akwai wannan bangare na babban bankin najeriya central bank sabon kamfani da suke kira nirsal wanda ke tallafawa wa ƙananan manoma saboda haka yanzu an samu kuɗi daga waje za a ƙara masa sannan kiyasun a alal misali eh, sannan ba ban rike ba tambaye wannan ba sannan abu na uku a cikin tawagar ta akwai 'yan kasuwa masu masana'antu da zuba jari ƙanana da manya ma'anar wannan shine su kawo kamfanonin da za su zo su zuba jari harkar noma harkar kere-kere da masana'antu su su ci riba su samu aiki a ƙasar su ma mutanenmu su samu aiki a nan najeriya amma muhimmin abu a gare su kasan turai suna ta kuka da 'yan afirka da suke tsallaka teku suna zuwa suna tare musu a can to yanzu ai gani suke abin da za a yi a rike matasa a nan gida Najeriya da Afirka shine a kakkafa masana'antu su samu aikin yi. Kamar an sa lokaci da za a fara gani a zahiri wannan yarjejeniyar ta tabbata a ƙasa. To ai ya dogara tun da kaga yarjejeniyoyi ne tsakanin 'yan kasuwa yawanci tunda su germany tattalin ba kamar china da gwamnati ce za ta ce a ɗau kuɗi a je a kai ba watakila da sha'ani na bankuna da sauran ta za su shigo ciki tsakanin 'yan kasuwar namu da nasu na can muhimmin abu dai an sa hannu a kan takarda an yi yarjejeniya sai mu jira mu ga kuma me zai biyo baya Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya yana ganawa da ni bayan da shugaba Muhammadu Buhari da takwararsa ta kasar jamus angela michael suka kammala ganawa a abuja umar faruk musa amurka a abuja nigeria